wa kulle bidi'atin dalala wa kulle dalalatin finnar amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da ɗaya, wanda ya zo daidai da biyu ga watan biyar a gregorian da ashirin, dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka a kuma wannan anguwa mai albarka anguwar bolari masallacin miyatti da ke nan anguwar bolari a jiya idan jama'ar musulmi su manta ba muna nan a cikin suratu a qaf kuma mun tsaya a nambar aya ta goma sha takwas yau za mu tashi nambar aya ta goma sha tara insha Allah alaramma mai Allah ya ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim hmm. بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa a sakaratul mauti bil haq magagin mutuwa ya zo da gaskiya ma'ana ba kokonto kuma babu shakka a kai dalika ma kunta minhu hidu. wannan shine abin da ka kasance kana gudu ba ka so ya afko da kai ba ka so ya faru da kai ya ƙulu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ja'at ayyuhal insanu sakaratul mauti bil haƙi wato magagin mutuwa ya zo maka da gaskiya ai ka shafa laka anil yaƙinin lazi ta, a tamtari fihi wato abinda da kake kokwantonsa kake shakkar faruwarsa to yanzu kan ya afku ya faru ya afko gare ka dalika ma kunta minhu tahidu ai haza huwa allazi kunta tafirru minhu wannan shiri abin da da kake gudunsa kar ya same ka ba wanda yake son mutuwa sai fa idan ta zama dole ba yadda aka iya kad ja'aka yanzu ya zo maka fala mahida dan haka babu gudu wala manasa babu mafaka ko matsira wala fikaka babu gurin da zaka buya wala khalasa kuma ba zaka kubuta daga afkuwarsa ba وقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله وجاءت سكرة الموت بالحق malaman tafsiri suka ce an yi saɓani akan wa ake nufi da cewa sakamako ko kuma magagin mutuwa ya zo zalika ma kunta minhu tahidu fasahihu abin da yafi inganta cikin maganganu da malamai suka yi annal mukhatab bi zalika al insanu min haythu huwa abin wanda ake magana da shi akan cewa magagin mutuwa ya zo masa abu ne wanda da baya son ya samu ya faru da shi amma ya zo masa ana nufin dan adam wakila wasu malamai suka ce alkafiru kafiri baya son mutuwa domin Allah ya faɗa cewa latadidannahum لتجدن, لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين قالوا إنا نصارى بقيت مكي نيما بقى رمى ولتجدنهم أسعد ولتج... أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر الله يتوى ولتجدنهم أحرص الناس على حياتي ذاك ساميس سنفو قوة قدين سرايو سوني كافري ومن الذين أشركوا حقكم وأن دسك مشركي سوما سنة دوانن طبيعة نأينهم واتو سن سرايو باسا سن متوى فحكا دوان كافري بايا سن يمتو shine zalika ma kunta minhu tahidu ya ayyuhal kafiru wannan shine abin da da kake gudun sa kake neman mafakarsa ya kai wannan kafiri lallai haka sai ta afko gare ka to wannan shine wasu malamai suka ce haka wakila ghairu zalika wasu suka ce a ba kafiri ake nufi ba ana nufin duk wani dan adam musulmi ne ko kafiri to lallai kuwa ainihin wato baya son mutuwa amma haka za ta zo ta hada da hi ta rufsa da hi ta ruguntsuma da hi ta tafi da hi lahira annal mukhataba bi zalika wa qad sabata fi sahihi an annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata a cikin sahihul bukhari da wasu daga cikin littattafai na musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lamma ta gashahul maut lokacin da mutuwa ta zo ta lullube shi yana zab da zai mutu ja'ala yamsahu al'araqa an wajhihi wa yaqulu annabi sai dinga shafe zufa da jibi da gumi daga goshinsa yana cewa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah inna lil mauti la sakaratin lalle mutuwa tana da ainihin wato magagi wannan shine abin da ake so da kai a matsayinka na musulmi in ba ka da lafiya rashin lafiya ya tsanani ba a zo a samu kana ta nishi kana ta haki kana ta kakaji ba a a kalmomin bakinka su zamanto na ambaton Allah la haula wala quwwata illa billah subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai subhanallah kai wannan ciwo da zafi subhanallah haka ake so da kai kaga bazan Allah cewa yake subhanallah sarki ya tabbata ga Allah yana ambaton Allah domin bai kai baka sani ba ta iya yiwuwa wannan jinya taka ta tahi ce ko ta mutuwa ce to idan ashar kake ta yi ko ihu ko kakaji to an ka mutu da wannan kuma ya kake tsammani kaga abin ba zai yi kyau ba saboda haka ana so idan mutum yana cikin halin jinya ko halin rashin lafiya ko hali da yanayi wanda yake mai tsanani wanda ya kai masa makura wajen rashin lafiya ya dinga yawan ambaton Allah ya dinga tasbihi ga Allah ya dinga subhanallah ya dinga la haula wala quwwata illa billah ya dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da sauran kalmomi irin waɗannan kamar yadda muka ji yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kaga kenan sai malamin suka ce yanzu tun da manzon Allah da kansa ya ɗanɗana mutuwa har da kansa yake cewa lallai mutuwa tana da magagi da ɗaci yace ce to kwa gaga ahe babu wani dan adam da zai abun nan kubuta daga ainihin wato wannan mutuwa kamar yadda ba za ka kubuta daga ita ba to haka ba za ka kubuta daga magaginta ba lallai sai Allah ya ɗanɗana maka sai dai kawai ya bambanta dangane da yanayin biyayyarka ga Allah gwargwadon yadda Allah zai sauƙaƙa maka wajen mutuwa din gwargwadon kuma yadda ka saba wa Allah ka kafirce wa Allah gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki zai ɗanɗana maka ainihin wato mutuwa ne ya ayyatuhan nafsul mutmainna hmm. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله يا أيتها النفس المطمئنة يا كوانا ري واتتك من سوادك وانترها هنكلي ارجعي إلى ربك a ki koma zuwa garin gurin ubangijinki radiyatan mardiya kina mai yarda da Allah Allah yana mai yarda da ki fadkhuli fi ibadi shiga cikin bayina wa jannati higa cikin aljannata kaga wannan yana nuna irin yadda Allah zai karbi bawa mai imani da kuma yadda Allah zai dauki ransa kamar yadda a wata aya yake cewa walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum hmm. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون الله يتي ولو ترى دا ذاك قلوكة دا ainihin wato mala'iku masu karɓar rai suke cewa kafirai ko mutanen banza suna miƙa musu hannayensu suna cewa akhriju anfusakum ku fito mana da ku. ba ma ran su cire ba a'a su za su fito da hakansu su mika musu akhriju anfusakum alyawma yawma tujzauna azabal huni yau za a saka muku da azabar wulakanci azabar cin mutunci azabar cin zarafi to azaba in ita kaɗai ma aka tsaya ba wulakanci ai ba karamar masifa ba balantana ga azaba kuma ga wulakanci ga cin mutunci ga cin zarafi to kaga wannan shine nau'in yadda Allah ke kuma fusgar ko ɗaukar ran kafirai kamar yadda Allah ya bambance mana hakan a cikin suratul nazi'at bismillahir rahmanir rahim hmm. wan nazi'ati gharqa hmm. wan nashitati nashqa Allah madaukakin sarki ya rantse da rayuka ko mala'iku nau'i guda biyu nau'in farko shine annazi'ati wan nazi'ati gharqan annazi'ati gharqan masu fusgarran dan adam da ƙarfi su ne mala'ikun azaba waɗanda suke zuwa ɗaukar ran kafiri mutumin banza wanda ya kangare wa tafarkin Allah su fusgiransa da ƙarfi su yage shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana cikin hadisin imamu ahmad ce za su ainihin wato yagiran daga jikin ɗan adam kamar yadda ake tsigar gashin da aka jika da ruwa kai ka san gashi ko ba a jika shi ba fusgarsa ba ƙaramin bala'i ba ne. balantana a jike kanka da ruwa kuma a zo ana yagar gashinka ya fi zafi kuma ya fi tauri wajen cizguwa to Allah manza Allah ya ce haka za a dinga tirarran mutumin banza yasa wallahi ka shiga taitayinka dangane da ubangiji ka shiga taitayinka dangane da mala'ikun azaba ka shiga taitayinka dangane da duk abin da kake wanda ba daidai ba akwai basifa da bala'i wajen cizgar rai da kuma fitar rai shine yace wanna zi'ati gharqa sai yace wanna shiqati na shiqa Allah kuma yana rantsuwa da mala'ikun da suke ɗaukar ran ɗan adam da ainihin wato nutsuwa da a cikin kwanciyar hankali ba tare da ainihin wato wahala ba shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna lil mauti la sakaratin lalle mutuwa akwai magagi wannan hadisi Imam al-Bukhari ainihin wato sai ya rawaito shi Allah madaukakin sarki ya wa Imam al-Bukhari rahama ya hada mu da shi a jannatul firdausi zalika ma kunta minhu tahidu malamai suka ce kaulani an yi maganganu guda biyu akan fassara wannan kalma ko wannan lafazi ahadu huma abinda ake nufi da farko wasu malamai suka ce anna ma ma dinnan ha huna mausula wato ma fi sila ko mausula ai allazi kunta minhu tahidu abinda ka kasance kana gudu bi ma'ana wa watana'a wa watatirru kad halla bika wa nazala bi sahatika abin da kake gudu kake matsawa kake tserewa to dai dai ya sauka gare ka babu yadda ka iya da shi wannan shine a fassara ta farko ma'ana ma din sai ta zamanto mausula ce wal qawl thani magana ta biyu suka ce anna ma nafiya ita ma din ma din nan nafiyatun wato bi ma'ana zalika ma kuntu taqdiru alal alal firari minhu wannan shine abin da baka isa ka tsere masa ba ba ka da ikon guje masa kaga ma din nan ta kore ainihin wato gujewar da zaka yi ko kuma tserewar da zaka yi walal da anhu haka ko baka isa ka bauɗe masa ba baka isa ka ainihin wato kauce masa ba wannan shine abin da malamai suka fassara ko dai ta zamanto mace fila ko mansula ko kuma ta zamanto mace ainihin wato a ainihin wato nafiya Allah ya ce wa nufi fi sur sai muka yi busa kuma a cikin ƙaho zalika yawmul wa'id wannan ita ce ranar narko alwa'adu shine alkawari na ni'ima da falalar Allah subhanahu wata'ala alwa'idu kuma shine alkawari na narkon azaba da ainihin wato narkon masifa to amma anan malamai suka ce Allah yayi amfani da shi ne dan bayyana duka nau'o'in guda biyu wato zalika yawmul wa'id za za ce ta cika alƙawuran da Allah yayi na yi azaba wa waɗanda suka kangare masa ko kuma yayi ni'ima wa waɗanda suka bi shi suka kaɗe shi da bauta subhanahu wata'ala wannan shine abin da wasu malamai suka ainihin wato fassara a dangane da busar kaho hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa kaifa an'umu wa sahibu hadha alqarni qad intaqama alqarna wa hana jabhatuhu wa intazara an yuqzana lahu ta ina zan samu nutsuwa ni annabi Muhammadu ta ina zan samu kwanciyar hankali ta ina zan miƙe ƙafa ta ina zan shantake ta ina zan samu walwala a rayuwata kaifa an'umu ina zan samu wani jin daɗi da ni'ima in gole in yi ta ƙiba in yi ta haske in yi ta jin daɗi wa sahibu hazal ƙar, alhalin mala'ikan da aka ba wa wannan ƙaho kadin taqamal qarna ya ɗamfara wannan ƙaho a fatar bakin shi wa hana jabahatuhu goshinsa ya nannaɗe fatar goshinsa ma'ana ya ja iska zai hura wan tazara yana yana ziran an yi udana ku Allah ya masa izinin cewa ya busa wannan kaho din ta ina zan samu nutsuwa ma'ana yanzu da muke maganan nan kahon yana bakin mala'ikan ya ja iska ya nannaɗe fatar goshinsa izini kawai yake jira Allah ya bashi ya busa kowa ya mutu الله يتي ونفخ في الصور فصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الله يتي ونفخ في الصور za mu sa a yi busa a cikin ƙaho idan ƙyama ta zo tashi fasa'ika manfis samawati wa manfil ardi sai duk waɗanda suke cikin sammai da ƙasai gaba ɗaya kowanne ya faɗi mazashiyan alaihi min almauti illa man sha Allahu sai fa wanda Allah ya ga dama shine kansa kamar yadda wasu malamai suka fassara tunda shi baya mutuwa ko kuma ita kanta mutuwar wanda a lokacin ita ma bata mutu ba dan sai an shiga aljanna an shiga wuta dan wuta sun shiga wuta Allah ya sa ba ma ciki dan aljanna sun shiga aljanna Allah ya sa muna ciki Allah zai kamo mutuwa da kanshi ya kira ɗan aljanna ya kira yan wuta malamai suka ce kamar yadda hadisin ya bayyana cewa tana nan da suffar kamar suffar rago manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai zo da ita sai ya kira ɗan aljanna yace ya ahlal jannati ittali'u ya ku yan aljanna ku leko wa ya ahlan nari taliqu ya ku wuta kowa ya leko sai Allah ya tambaye su kun san wannan wata halitta ce kun san wannan mece ce sai ce ba mu sani ba ya Allah sai Allah ya ce to wannan ita ce wata ta dinga kashe ku mutuwa kenan wannan da kuke gani ita ce mutuwa sai Allah ya ce yau ni ma zan kashe ta daga yau babu mutuwa ga yan aljanna babu mutuwa ga yan wuta haka nan kuma za a ci gaba da rayuwa sarmadan har abadan ita ma abadan din har abadan ɗinta ita kanta abadan din sai an kure ta sannan a shiga wata abada har abadan abidina haka za a ci gaba da rayuwa shi yasa wallahi ka yi haƙuri da gajeruwar rayuwa shekara hamsin sittin saba'in ka yi haƙuri da irin wannan gajeriyar rayuwa domin ka samu ɗorarriyar rayuwar da ba ta da iyaka amma wai a shekara talatin ka kasa haƙuri ka dinga cin haram a shekara hamsin ka kasa haƙuri ka ci gaba da shan giya da shaye-shaye a shekara arba'in ka kasa haƙuri ka ci gaba da duk wani nau'in saƙo da dukkanin nau'in ta'addanci da keta alfarmar Allah a shekara talatin ka ci gaba da zaluntar bayan Allah a matsayinka na gwamna a matsayinka na shugaban ƙasa a matsayinka na ɗan majalisa a matsayinka na shugaba da Allah ya ɗora wata shugabanci a hannunka ka kasa haƙurin wannan shekarun ka ba Allah cikin wannan abin da Allah ya maka wallahi kana da aiki za a yi rayuwa ne ta har abada Allah zai kashe mutuwa a gaban yan aljanna da yan wuta to idan aka kashe ta sai Allah ya ce kowa ya koma gida yan wuta su koma cikin wuta yan aljanna kowa ya koma cikin aljanna ba mutuwa babu tsufa babu wani abu da zai sake faruwa kuma shi ke nan har abada haka za a ci gaba da tafiya kuma babu ƙarfe babu iyaka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda bai ji tsoron Allah ba bai san girman Allah ba ya shiga uku Allah ka ƙara mana ganin girman ka da buwayarka da izzarka ka kuma ƙara mana fahimtar kai waye ya Allah sai da zamu kauce wa saba maka mu kuma dugunzumu mu rugunzumu cikin biyayya gare ka ya Allah to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ainihin wato watar aya da alarma ya jawo mana Allah yake cewa wa nufikha fi suri fa sa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah Allah yake thumma nufikha fihi ukhra ukhra sannan sai mu yi busa ta biyu kuma bayan an yi busa ta farko kowa ya mutu har da ƙwari suna cikin manfis samawa ta manfil ardin nan duk wanda ka san dai yana dusa numfashi mala'ika ne ɗan adam ne aljani ne bishiyoyi ne duk wani abu da ka san za a kira shi yana da rai yana motsi to idan aka yi wannan busa gaba ɗaya kowa sai ya mutu kiyashi da yake cikin ramansa billahi allazi la ilaha illa huwa wannan busar ba za ta bashi shi ba tururuwa da take cikin rami wannan busar ba za ta bata ba kifi da yake cikin ruwa da duk wani nau'in halittun cikin ruwa idan aka yi wannan busa billahi allazi la ilaha illa huwa sai sun sai sun mutu kai malamai suka ce hatta abin da ke motsi idan aka yi busa zai daina kadawa bishiya da kake ganin ganyen ta yana kadawa idan aka yi nan yadda ka san daskararriyar tsila haka za ta tsaya ita ma domin wannan ran da take da shi ne ba ta damar motsawar aiki da haka ana busawa idan ta mutu magana ta kare shi ne fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah Allah ya ce thumma nufikha fihi ukhra sannan mu sake yin busa ta biyu fa idza hum qiyamun yanzuruna sai kaga mutane sun tashi suna zazzarawa Allah idanu kowa ya zo gaban Allah yana jiran sakamako kuma immal jannatu wa imman naru in ma dai aljanna wa in ma wuta Allah ya tsare mu daga wuta ya saka mu a cikin aljannar firdaus qalu ya rasulullahi kaifa naqulu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sai sahabbai suka ce masa ga abin da ke faruwa dangane annabi ya ce musu ga abin da ke faruwa dangane da busar kaho sahabbai to kullun su neman mafita suke sai sahabbai suka ce wa manzon Allah to me za mu dinga cewa ya manzon Allah annabi sai ce qulu subhanallahi wa ni'mal wakil hasbunallahu afwan wa ni'mal wakil jazakumullahu khairan ala ramma ku dinga cewa hasbunallahu Allah Allah ya ishe mu wa ni'mal wakilu ma dalla da wakilci idan dai irin na Allah ne ku dinga maimaita wannan shi yasa kun ga hasbunallahu wa ni'mal wakil din nan billahi allazi la ilaha illa huwa anan kurkusa babu addu'ar da take maganin duk wata masifa ta duniya ko ta lahira sama da ita mutane suna ta neman wata special addu'a suna so a ba su wata addu'a wanda idan ana karanta ta kaji wani turanci turanci a ciki wani larabci larabci wani bolanci bolanci bolawa ku min aikin gafara wani teranci teranci wani karam baran su min waye waye waye wai a dinga ba su wata special addu'ar da ba wanda ya santa in ba su ba ga ta annabi muhammadu ga ta cikin alkur'ani allah fa taron dangi aka wa manzan allah قال لهم الناس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 innan nasa qad jama'u lakum lalle sauran al'ummar duniya sun yi taron dangi za su yi muku kwab ɗaya, za su yi muku ram za su rugu za ku lokaci ɗaya, qad jama'u lakum fakhshawhum ku ji tsoron su fa ku shiga taitayin ku dangane da waɗannan mutane lokacin da kafiran duniya suka yi dandazo suka yi cimcirundo, suka yi maɗuɗu suka yi ayari akan za su yi wa manzan Allah da sahabbai kwab ɗaya allazina qala lahum an nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum me ya faru Allah ya ce fazadahum imanan wannan abin ma ya kara musu imani haka sahabbai suke ba ya ku bayin Allah haka kuma duk wani mumini yake wani tsoron wani wanda zai razana ka ai za mu kama su ai za mu ɗaure shi ba ya dame mu da surutu ba shi kaɗai ne mai faɗan gaskiya billahi lazi la ilaha illa huwa ka faɗa ka kara faɗa ba abin da zai hana mu karanta aya ba abin da zai hana mu karanta hadisi ba abin da zai hana mu gaya maka kuskurenka in kai ba daidai ba fir'auna ma da ce shi Allah ne annabi Musa ya je gaban shi ya tsaya yayi kalubalantayya da shi ya faɗa annabi Musa ya faɗa ya ce zai ɗaura annabi Musa zai tsire su zai sare kafarsu ta dama da ta hagu zai tsire su a jikin jizo'in nahal wato kututturan dabino duk wannan surutun na fir'auna duk wannan barazanar ta fir'auna duk wannan cika bakin na fir'auna bai hana annabi Musa ci gaba da wa'azi da da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mhm. inna ila ya gama surutun sa sai annabi Musa ya ce da shi da jama'a sa qalu suka ce la ba wata cuta ba wata matsala inna ila rabbina munqalibuna mun juya zuwa ga ubangijinmu muna nan gurin Allah in ka isa ka taba mu don haka duk wani mutumin banza da yake jin wai za mu daina wa'azi ko za mu daina faɗin gaskiya ko idan aka yi wani abin da bai dace ba za mu faɗa mu sai ba daidai ba ne bismillah mu zuba da mu da shi da mu da muke da yaƙini akan abin da muke faɗa muke da ayoyi da hadisai akan cewa abin da ake ba daidai ba ne ya kamata a gyara a ɗau mataki gwamna ne kai shugaban ƙasa ne kai ɗan majalisa ne kai kowane ne kai ko kuma mu ce ko uban wane ne kai ni maka ta hausa da kyau domin bahaushe ne ni kan gariya haihuwar uwa da uba kowane ne kai kana jin cewa wai za mu daina faɗa maka abin da yake daidai ko abin da yake ba daidai ba mu zuba da mu da kai mu gani mu da muke kan yaki ne akan abin da muke faɗa mu ne za mu saurara ko kuma kai da kake zaluntar jama'a kake ba daidai ba kai ne za a saurarawa wannan shine saboda haka babu wata matsala kamar yadda mutanen annabi abin annabi Musa da Fir'auna suka ce babu wata matsala mun juya zuwa ga Allah to wallahi mu ma mun juya zuwa ga ubangiji annabi Muhammadu nan haka aka yi taron dangi kamar yadda Allah ramma ya jawo mana wannan aya akan za a zo a mar kwab daya da hida jama'ar sa da sahabbai gaba daya amma me ya faru innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wannan sai karawa annabi Muhammad da sahabbai imani Waƙalu qalu bakin sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu ma da wakili idan ya zama shine Allah saboda haka mu ma abinda muke faɗa yanzu ga duk wani azzalumi da duk wani mugu da duk wani mutumin banza da duk wani wanda yake jin cewa ya fi karfin a gaya masa gaskiya abinda muke bainana wa bainahu hasbunallahu wa ni'mal wakil tsakaninmu da shi shine hasbunallahu wa ni'mal wakil kowane ne kai wallahi tallahi zaman lafiyar kaɗai shine in ka ji abin da ba daidai ba kake aikatawa ka ji tsoron Allah ka daina in ka ji abin da yake daidai wanda ba ka yi ka ji tsoron Allah ka aikata wannan shine ka samu lada mun samu lada kuma za mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljannar firdausu tare Allah ya shigar da mu tare gabaki baki daya to shine suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ce fan qalabu bi ni'matin minallahi wa fadli suna fadin wannan sai gahi sun juyo da ni'imar Allah da falalarsa malaman tarihi suka ce lokacin da suka faɗi wannan magana manzon Allah ya ce su tunkaru waɗannan arna wallahi suna zuwa gaba ɗaya da suka hango su sai suka gudu ba su ma iya tsayawa a gwabza ba domin suka ce waɗannan idan sun zo ba wai maganan kashe mu ba cinye mu za su yi ɗanyu waɗannan yagar mu za su yi cinye kaga waɗannan ba za su saurara kowa ba wallahi don haka wanda yake kan doki sai yake ga dokin ma yayi kaɗan ya mar gudu sai ya dirka daga kan dokin ya falle a guje da haka yana ganin dokin ma ba zai iya gudun da yake bukata ba wanda yake da takobi a hannunsa sai ya jefar ya ɗauki itace ya manta cewa takobin ya fi itacen karfi da bada kariya sai wurga ya dauki itace ya falla a guje gaba ɗaya suka gudu suka tsere suka watsar da duk wani kayan dukiya shine Allah ya ce qalabu bi ni'matin minallahi sai suka juyo da ni'imar Allah wa fadlin da kuma suka zo da falala shi ne kayan alatu da suka dinga watsarwa suka tsuntsunto suka dawo da su ya zamanto musu arziki sai Allah ya ce lam yamsasum ko kwarzane babu abin da ya same su la inna lillahi in ba Allah ba wanda yake karewa ko jama'a babu mai baka kariya in ba Allah ba ba mai taimako in ba Allah ba ba mai agazawa in ba Allah ba ka runguma Allah ka rike Allah shikenan sai Allah ya tsayar da kai coronavirus ce a ablasa ba ne wata sheganta kuna minal ja'iri ne ne duk abin da ya tunkare ka hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahi tallahi sai Allah ya tsiratar da kai da izinin Allah wannan hasbunallahu wa ni'mal wakil manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala ha ibrahimu hina ulqiya fil nari lokacin da aka yi majaujawa da annabi ibrahim aka yi wulli wulli aka wullahi cikin wuta kafin ya isa alarama ba Allah ya ce kulla ya naru ba? Kalu harriku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin kulla mhm. ya naru kuni bardan wa salaman Ibrahim. Kalu harriku suka ce ku babba kashi ku ƙone shi. wansuru alihatakum ku taimaki allolinku to yanzu ka duba wani sakarci ni kan a ka'idar Allah shi ake taimaka ko shi yake taimako Allah shi yake taimako to ka a taimake shi ma'ana kar a kashe alloli kar a sassara alloli kar a abunna ma'ana shi Allah idan Allah ne da gaske kare kanshi mana Ka ga daga nan da ya batan basira da damsul basira ya tabbata a gurin waɗannan mutane wansuru alihatakum ku taimaki allolinku in kuntum fa'ilina in kun kasance ainihin wato da gaske kuke za ku iya aikata haka qalu abunan abunan qulna ya naru suka ce ya sai muka ce inda Allah muka ce ya ke wuta kuni bardan ki zama mai sanyi wa salaman kuma sanyin mai aminci irin na air condition hawa daya yanka daya kawai banda ba zai gallabe ka kai ta makarkata ilan araran ma idan ya sha AC da ke jikin babu kwari sosai sai ya hau makarkata to ba irin wannan sanyin da zai sa makarkata ba ba kuma sanyin da kana jinsa kana hada zufa ba baina zalika kawama, wa salaman da aminci sanyi mai aminci ba tashin hankali ba matsala ala Ibrahim akan annabi Ibrahim to ya aka yi Allah ya kawo wa annabi Ibrahim wannan gudunmawar shine manzon Allah ya ce ita ce wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil ita ce annabi Ibrahim ya faɗa Allah ya kawo masa ɗauki don haka ya samu sauƙi a cikin wannan yanzu don Allah in har kafirai za su yi dandazo na duniya gaba ɗaya su kama annabin Allah su rura wuta ganga-ganga su nemo duk wani taimako na kirare har tsaka, sanda ta zo ta ba su gudunmuwa wajen hura wutar kamar yadda hadisi manzan Allah ya bayyana ya sa annabi ya tsine wa tsaka yake kuma idan ka same ta kai ta dukan ta kai ta mutu kana da lada a gurin Allah amma an fi so in so samu kai mata duka ɗaya ta mutu domin idan kai mata duka ɗaya ta mutu manzan Allah ya ce lada ƙari kake da shi in ka sake na biyu to shi kenan ya dawo hamsin in ka sake na biyu na uku ashirin da biyar in ka sake na hudu sai a raba ashirin da biyar alarama nawa zai zama bakwai da rabi ko yawa sha biyu da rabi in ka sake ya zama bakwai da rabi in ka sake ya zama uku da rabi ka sake ya zama ɗaya da rabi in ka sake ya zama mai kasi moro kawai irin ta yara kasi moro kawai baka da lada saboda haka duka ɗaya in kai mata duka ɗaya ka batta a gurin ta gama shure-shure ta mutu ba ana nufin daga ka da ketan nan ka daina motsi ba a'a ana nufin wannan dukan ya zama sanadiyar ajalinta shi yasa in kai mata ɗaya mai rai da lafiya to batta aka tambayi manzan Allah me dalili yace domin tsakan nan da kuke gani tana da illoli guda biyu zuwa uku na farko dai tukunna ita ce ta dinga taimakawa kafirai wajen hura wutar kona annabi Ibrahim kaga tsaka muguwar halitta ce da kake ganin ta na biyu manzo Allah yake tana da guba a cikin ta idan ta samu gari na masara ko shinkafa ko wani a makamancin haka da ake tuka tuwo ko abinci in ta sa baki a ciki idan kuka zo kuka tuka tuwo idan ba Allah ne ya kare ba zai wahala ba a samu mai cutar kuturta a cikin gidanku ba haka in ta samu ruwa ta sa harshen nan a ciki haka duk wani abinci na dan adam in ta sa baki a ciki in aka yi amfani da shi in ba Allah ne ya kiyaye ba domin Allah shi yake ba da dama cuta ta kama mutum to in ba Allah ne ya kiyaye ba to sai kaga ka kamu da cutar kuturta ko wani abu gamancin haka to duk da wannan abun amma annabi ibrahim hasbunallahu wa ni'mal wakil ya faɗa amma Allah ya kare shi daga bala'in wannan wuta to dan Allah wannan bala'i ne duk bala'in da muke ciki fa bai kai wuta ba duk masifar da muke ciki da talauci da duk wani kuka da muke yi duk rakin da ɗan adam suke yi duk rakin da muke yi bai kai a ce an yi majaujawa da kai an wulla ka cikin wuta ba to shi ma an faɗa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya kawo ɗauki balantana wannan ɗan matsala da kake ciki kawai jarin dubu ɗari kake nema ka tsaya kana taɓa kawa kanka lokaci ba za ka yi ta hasbunallahu ba ka yi dubu a rana ɗaya tunda ba a ƙayyade adadi ba ba ƙayyade adadi ba kai ta yi ka ce Allah ina karanta wannan ne jarin dubu ɗari biyar nake nema ya Allah jarin miliyan biyu nake nema ya Allah ya Allah ina hasbunallahu wa ni'mal wakil ɗin nan ba wani abu nake nema ba face ubangiji madaukakin sarki ka sa in samu aikin yan fawa dinna, ko in samu aiki a NNPC din nan ko kuma guraren da aka kai takardun nan Allah na kai nawa. kamfani kaza da suka ce mu cika kaza mun cika duk wani cike-cike ana ɗaukar polis ya Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil ana ɗaukar yan sanda ya Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil ana ɗaukar immigration Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil ana ɗaukar civil defense Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil sojoji ake ɗauka Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahi tallahi bar jin cewa sai wani ya tsaya maka in Allah ya tsaya maka magana ta kare mutane wai su dage wai dole sai sun samu mai gida ko wanda zai tsaya musu ka je ka cika ka je ka yi submitin ka mika ka koma gida ka yi ta hasbunallahu wa ni'mal wakil na baka bara yau irin abin da da almajirai suke faɗa ya baka addu'a ta an baka bara to mu ma mun bada bara yau eh ka je ka yi ta hasbunallahu wa ni'mal wakil ka gwada ka gani kuma wallahi ka sa a yaƙini cewa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace tana biyan bukata wallahi tana biya ka gani domin ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati annabi Muhammadu ya ce ku dinga roƙon Allah kuna masu sakankan cewa Allah ya karba kada kai abin kana shakka kana cewa to malam da ya ce mu yi bari dai mu gwada a ba za ka samu ba wallahi amma ka yi da gaske bisa yaƙinin tunda manzon Allah ne ya faɗa cewa tana fi tana biyan bukata ka gwada rashin lafiya ne ta take damun ka hasbunallahu wa ni'mal wakil duk abin da kake nema ke mata kishiyar ki ne ta gallabe ki ta hana ki sakat a cikin gidanku hasbunallahu wa ni'mal wakil kai uba ɗanka ne ya kangare maka kayi kai ya dawo kan hanya yaki hasbunallahu wa ni'mal wakil ke uwa mijinki abin nan ba ki da suka kangare hasbunallahu wa ni'mal wakil mata mijinta ne ke gallaza mata azaba kamar yadda rahotanni suke zuwa irin ukubar da wasu mata suke sha maza ku ji tsoron Allah fa ku hada su da hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahi tallahi sai Allah ya dawo da su kansa yake duk dan da ya kan gare ake ta zuwa ana ta kai takarda masallaci addu'a a kai uban hasbunallahu wa ni'mal wakil kai ta maimaita wannan akan sa da niyyar Allah ya dawo da shi kan hanya ka gani idan Allah bai dawo da shi ba kai wallahi bari in faɗa muku ko mummunan shugaba ya saka ku a gaba kuka tsaya da Allah wa ni'mal wakil wallahi sai Allah ya kifar da dan banza wallahi tallahi ko dai Allah ya sa ta zarce ta lankwashe idan an zo ta zarta sai ta lankwashe ta malkade ta kudundune ta ture ta mulmule ta kiwarewa ko kuma idan Allah ya ga dama yana kan mulkin Allah ya kado shi ko kuma idan Allah ya ga dama ya ce to tunda hasbunallahu ku tayi karfi to mala'ika abin nan malakul mauti eh to tafi ka ɗauko mana alhaji wani lokacin sa yayi wallahi sai Allah ya kashe shi ya ɗauko wanda kuke bukata ya ɗora muku hasbunallahu wa ni'mal wakeel shi faƙal alƙawun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ku ce hasbunallahu Allah wa ni'imal wakil faƙal sai waɗannan mutane sahaban annabi suka ce hasbunallahu Allah wa ni'imal wakil hasbun wa ni'imal wakil wannan hadisi isnaduhu sahihun li shawahidihi wa akhrajahu Abu Ya'la al-Imam Abu Ya'la ya fitar da shi kuma isnadin hadisi ingantacce ne kamar yadda malamai suka ainihin wato tabbatar Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa waɗannan malaman namu aminci da ainihin wato rahama a cikin kaburburansu. waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahidun waja'at kullu nafsin kowace rai za ta zo ma'aha sa'iqun tare da ita akwai mala'ikan da ke korota yake mata rakiya wa shahidun da kuma wanda ke kafa mata hujja ay malakun yasuquhu ila al-mahshari mala'ikan da zai koro wannan rai zuwa filin tashin alkiyama wa malakun yashhadu alaihi bi a'malihi da kuma mala'ikan da zai kafa shaida akan cewa ya aikata abun banza ko kuma ya aikata abun alheri hadha huwa zahiru min al karima wannan shine zahirin ma'anar wannan aya mai karamci wakila amma wasu malamai suka ce as-saqiqu al-malaku mai koro wannan rai ko mai rakota shine mala'ika wa shahidu al-amalu wanda zai mata shaida kuma shine aikinta wakila wasu malamai suka ce as-sa'iqu min al-mala'ika mai rako wannan rai filin tashin kiyama shine mala'ika wa shahidu shi kuma mai shaida al-insanu nafsuhu yashhadu ala nafsihi saboda Allah ya ce balil insanu ala nafsihi balil insanu ala nafsihi basira hmm. walau alqa ma'azira Allah ya yace balil insanu hmm, hmm, bari fa dan adam fa da kake gani ala nafsihi akan kansa basiran ya san me yake duk wanda ya saba wa Allah ya san ya saba mishi duk wanda ya zina ya san yayi duk wanda ya sha giya ya san ya sha duk wanda ya yi wallahi ya san yayi duk wanda ya bi tafarkin shaidan ya san akan tafarkin banza yake ba tafarkin Allah yake ba duk wanda ya ci dukiyar wani ya san ya ci duk wanda ya kara zero ya san ya kara. duk wanda aka bashi taimakon yan gudun hijira yayi da zatin dinsa ya san yayi duk gwamnan da ya cuci jama'ar sa ya zalunce su ya hana su sakat ya ƙiya taimake su ya san ya ƙiya taimake su ya gallaza musu ya kuma kuntata musu haka duk shugaban ƙasar da ya yi burus da al'amarinsa ya ƙiya tallafa wa tunaninsu ya ƙiya agaza wa ɓangarorinsu ya ƙiya tallafi jama'arsa wallahi ya sanyi balil insanu ala nafsihi basira balil insanu ala nafsihi basira dan haka wasu malamai suka ce mai shaidar shine kai dan adam da kanka yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun Allah ya ranar da harsunan su da kuma kafafun su da hannayen su za su ba da shaida akan su akan abin da suka kasance suna aikatawa kamar yadda al-imamu abi muhammad ainihin wato Ahmad bin Jazzi al-Kalbi al-Garnadi al-Andalusi ya faɗa a cikin littafinsa At-Tafhil li Ulumi Tanzil yace gabobin dan adam su ne za su bada shaida akai kamar yadda Allah yake cewa al-yawma naktimu ala al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun alyawma naktimu ala afwahihim ranar da zamu rufe bakunan su wa tukallimuna aydihim hannayensu za su yi mana magana wa tashhadu arjuluhum kafafunsu kuma zasu su bada shaida bima kanu yaksubuna dangane da abin da suka kasance suna tsururta da su saboda haka wani wasu malamai suka ce shine shahid din wato gabobinka da ainihin wato zasu su bada shaida a kayinka ibnu jarir Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya hakaito salasatu ƙawalin filin muradi bi hadha al wato maganganu guda uku dangane da wanda ake magana akan su fi hi ta'ala laqad kunta fi ghaflatin min hadha haqiqa ainihin wato ka kasance cikin rafkana dangane da wannan fakashafna anka ghida aka sai muka yaye rufin da ke kan idanunka fabasaruka al-yawma hadid yau ganinka ya zama karfi ma'ana kamar karfe wajen ainihin wato a ƙarfi malamai suka ce malaman balaga suka ce wannan haza tashbihun balihun wannan tashbihi ne wanda yake mai matsakar balaga a cikinsa domin dama tashbihi yana da ainihin wato bangarori guda uku zuwa hudu na farko akwai almushabbahu akwai almushabbahu bihi akwai adatu tashbihi akwai kuma wajhu shabahi almushabbahu shine abinda aka kamanta almushabbahu bihi abinda aka kamanta da shi adatu tasbihi shine abun nan abun nan harafin da aka yi amfani da shi wajen tasbihin wajhu shabahi kuma shine fuskar inda aka yi tasbihin aka kamanta abun kamar a ce zaidu yana da ƙarfi kamar zaki zaidu sai ya zamanto almushabbahu zaki sai ya zamanto almushabbahu bihi ƙarfi shine wajhu shabahi kamar zaki kaɗin kuma sai ta zama adatu tasbihi to sai aka ce zaidu ne. kaga an cire adatu tashbihi an cire almushab abin nan ainihin wato wajhu shabihi an cire kaza to wannan sai zamto tashbihi baligi wato zaidu kamar zaki sai aka ce zaidu zaki ne ma kawai to anan ma fa basaruka al-yawma kal hadidi fil quwwa fa basaruka al idan ka a yau kal hadidi kamar karfe ne fil quwwati a wajen karfi kamar yadda aka ce zaidu kamar zaki ne a wajen ƙarfi to shine da aka ce zaidu zaki ne to na masu aka ce idan ka ƙarfe fa basaruka al-yawma ya zama tasbihi baligi haka malaman balaga suka ce wallahu ta'ala a'lam wato idan ka ya zama to kamar ƙarfe wajen ƙarfi da fahimtar menene abin da zai faru a gobe iyama? a annal murada bi zalika al-kashir wasu malamai suka ce abinda ake nufi da wannan cewa fa kashafna an kai aka a laƙwad kun tafi gafilatin min haza da kana cikin raf kana dangane da wannan baka san haka za ta faru ba amma yanzu mun yaye rufin da ke kan idanka yanzu idanka yana da ƙarfi kamar kamar kamar ƙarfe suka ce ana nufin kafiri ake wannan magana wasani kauli na biyu annal murada bi zalika kullu ahadin min barrin wa fajirin duk mutumin banza ko mutumin arziki ana masa magana da wannan magana kowa da yana ganin lahira kamar wasa ce to yanzu ya tabbatar gaskiya ce لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام ومن إذا أن دنغن تدنيا للاهرة تسيد من تدنيا كمرأين هم واتو آه مفركين دبتي ita kuma lahira ita ce asalin kamar farkawa yanzu ne ka dawo hayyacinka ka gane cewa lalle Allah zai yi wa mutane hisabi salisu kauli na uku annal muqataba bidhalika annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ake magana da shi akan haka shine annabi sallallahu alaihi wasallama wal ma'ana to idan haka ne sai ma'anar aya ta zama laqad kunta fi ghaflatin min hadha alqur'ani qabla an yuha ilayka ya rasulullahi da ka kasance cikin rafkana da rashin fahimtar me ya kamata ka yi kafin a sauke maka wannan alkur'ani ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama fa kashafna an khafita aka bi inzalihi ilaika don haka sai muka yaye maka wannan ainihin wato rafkana da wannan gafala da wannan rashin fahimtar me ya kamata kai na addinin ka ta hanyar sauke maka wannan alqur'ani fa basaruka al-yawma hadidun dan haka a yau idanunka ko kuma ainihin wato fahimtar ka dangane da al'amarin ubangiji ya zama kamar karfe wajen karfi wa zahiru min siyaqi khilafu hadha amma gaskiyar magana idan an zo an zubi siyakin ayar to ayar ta saba wannan magana بل الخطاب مع الإنسان من حيث هو والمراد بقوله تعالى لقد كنت في قفلة من هذا يعني من هذا اليوم فكشفنا أنخ غطاءك فبصرك اليوم حديد أو أي, أي قوي لأن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصرا حتى الكفار في الدنيا يكون يوم القيامة على الاستقامة لكن لا ينفعهم ذلك wato ana nufin kafiri ne da kuma ainihin wato sauran mutane cewa da sun ɗauki lahira kamar wasa to yanzu kan Allah ya yayi musu wannan fahimtar da da suke yi sun tabbatar da cewa lalle lahira gaskiya ne babu dalilin da za su sa su karyata ta shi yasa ba ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul sajda yace walau tara idhil mujrimuna walau tara idhil mujrimuna nakisu usihim 'inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إن kunna muqinu Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana yake cewa walau tara da zaka ga izil mujrimuna lokacin da mujrimai naki suru usihim suke sunkuye da kawunan su inda rabbihim a gurin mahalicin su rabbana sai kaji suna cewa a basarna ya Allah mun gani da an ce za a ji kiyama mun karyata amma yanzu kan idan mu ya gani shine fa basarukal yawmal hadi yanzu kan idan ka ya zama karfe ka tabbatar cewa lalle kiyama za ta tashi an gane magana da kyau ko wato wasami ina kuma sannan mun ji mun gani mun gani mun ji kuma da farji ina don haka ainihin wato kamai da mu ya Allah na amal salihan muna za mu aikata aiki na gari inna muqinuna lalle mun sakankance da hukuncinka ya Allah subhanahu wata'ala to sai malamai suka ce wannan shine ainihin wato ma'anar wannan yan uwa lokaci ya ainihin wato tafi kasancewar muna da tambayoyi da kuma bayanai da zamu yi zamu dan dakata anan zamu tashi aya ta gaba gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai da ni da ku muna addu'a Allah madaukakin sarki ya bamu ladansa wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma inda na billahi tawfiq akwai tambayoyi da kuma wasu bayanai a farko dai akwai wanda a yake tambaya akan cewa malam zinkirta sallar isha zuwa karfe tara sakamakon hadawa da sallar tarawihi a tarawihi shin haka ba laifi to zinkirta sallar isha a addinin musulunci abu ne wanda yake da asali domin ya tabbata a hadisai kamar bukhari da musulun da wasu lissafai kamar irin ka ɗauki umdatul ahkam ka ɗauki irin ainihin wato bulugul maram sauran littattafai na sunna akwai hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wata rana ya fito lokacin dare ya fara tsalawa taurari sun bayyana dare dai ya shiga har jama'a sun fara gangadi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sahabbansa su tashi fi sallah bayan sun isa sai yake to laula an ashqa ala ummati la amartuhum bi hadhihi salati hadhihi sa'a ba dan kanna na kuntata al'umma ta ba da na umarce su da yin wannan sallah a wannan lokaci to wannan ya nuna babu laifi a jinkirta sallar isha zuwa karfe 8 da rabi karfe 9 wasu malamai ma suna ga har zuwa goma ko sama da haka ma duka wasu malamai suna ganin babu laifi almuhimmu dai kawai abinda muke so ka sani talle zinkirta sallar isha ta higa cikin dare wannan ba laifi bane a matukar akwai maslaha ta addini ko maslaha ta rayuwa ko maslaha ta ainihin wato abin nan musamman yanzu da kake maganan cewa a jinkirta ta domin a hada ta da asham wannan babu laifi musamman kuma a lokacin ramadan a ainihin wato samu a huta don ba jarumta ba ne irin yadda za ka ji wasu masallatai wani bai gama jajigewa ba billahi lazi ya ci abincin nan malam ya ɗanɗame mar ciki gashi wasu in aka kai azumi malam ba su iya cin abinci ba a kawo doya ya haɗe a kawo ɗan wake ya lakume a kawo kosai ya danna funkaso ya handame ya kawo alale ya dora inna lillahi wa inna ilaihi ya kawo ruwan sanyi ya afka ya kawo kunun zaki ya kawo kunun aya ya kawo kunun tsamiya ya kawo na shinkafa duk ya afa da baki daya sai ya koma ya baje ya akan kujera sai ka je yana nishi yana inna lillahi wa inna ilaihi to wace ka ci ka kadan mana bawan Allah to wani lokaci mutane suna handama da yawa har ta kai matakin da ainihin wato wannan handama din tana a saka su su shiga cikin wani yanayi don haka a ƙarƙashin wannan a yin cin abinci kaɗan yana da muhimmanci ka bar wurin numfashi da gurin ainihin wato hutawa to amma dai abin da muke kira ladanai da limamai musamman kuma duk da cewa yanzu ba ma sallar ake a cikin jam'i ba amma dai muna kiran ladanai da limamai da su ainihin wato dinga jinkirtawa jama'a kada daga zara an gama shan ruwa ana yin sallar magariba baka gama jajigewa ba kawai sai ka ji an kira sallar isha dole ka ka fita in baka fita ba baka je jam'i ba in kuma ka fita kana yin sallar kana nishi wannan ba daidai bane saboda haka a dan dinga jinkirta tunda shari'a ta ba da dama saboda a samu a yi ibada cikin nutsuwa tunda ita kanta nutsuwa tana daga cikin ainihin wato rukuni na sallah kamar yadda malam mai ahadari yake faɗa ko malam mai kawa'idi yace wa tumaninatu da nutsuwa ba fa da dumuwa ba dan wani an ce wa tumaninatu yace malam na san fasara aka ce me yace da dumuwa mutum bai ba za a dumama shi da duka to kaga akwai matsala kenan Allah ya kiyaye to shine wannan kuma yake cewa a ni ne nake son wannan mace ne ni ne nake son na ya aure amma mama na da baffana sun sun ki amincewa kuma kuma ina da kuma ba miji na rasa ba malam don Allah a ta'aliki da kuma shawari to gaskiyar magana wannan magana ce wata take jama'a za su ji ta kamar maganar wasa amma wallahi ba karamar magana ba ce mace dai duk kunyarta ta zo tana cewa da babanta ko da babbanta da mahaifiyarta sun samu miji ta samu miji tana so ta yi aure amma su sun hana ta wannan masifa ce fa wallahi za ka amsa kwairi a gaban Allah kai a matsayinka na uba yana daga cikin haƙƙin da ke kanka dangane da 'ya'yanka idan suka kai munzulin aurarwa ka auratar da su wannan haƙƙi ne a wuyanka kuma wallahi idan wani ƙaramin dalilin da ba dalili ba ya hana ka aurar da su wallahi ka jira amsa da zaka bawa Allah a gobe kiyama wani abu ya taɓa faruwa a Saudiyya, Khalidun Rashidi Allah ya masa rahama shi ya bada wannan kissar wani babban malami ne na tauhidi da aqida da fadakarwa da karantarwa yake bada labarin wata yarinya wanda a wannan shekarar duk jaridun kasar mamlakatul arabiyyatu saudiya san da ta bazu da wannan labarin cewa tayi tayi babanta ya bata dama ta aure ta kiyaki tayi tayi karshe har rashin lafiyar ajali ya kama ta kuma ga mazaje suna ta zuwa rashin ajali lafiyar ajali ya kama ta ta zo tana kwanta dab da lokacin da za ta rasu sai ta ce a kira baban tana so ta yi magana da shi aka kira baban Ta ce baba ba wani abu ne ya sa ni kira ka ba zan yi addu'a ne ina so don Allah ka ce ani ya ce to bismillah ta ce ina roƙon Allah yadda ka hana ni jin daɗin rayuwata ka hana ni haƙƙina na ne aure ka bar ni yanzu zan koma ga Allah ba miji ƙawaye na da sauran yan makarantar mu da duk wanda muka tashi tare da su duk sun yi aure suna gidajen mazajensu. ni ka hana ni aure saboda wani personal interest naka ina roƙon Allah yadda ka haramta min wannan daɗin. Allah ya haramta maka aljannar firdausi Allah ya haramta maka rahamarsa Allah ya haramta maka jin daɗin duniya da lahira Allah ya haramta maka duk wani abu da kake nema a gurin Allah a wannan lokaci wannan baba a lokacin ne wai ya gane yayi kuskure yake nadama yake kuka yake bata hakuri malamai suka ce da wannan kalma wannan baiwar Allah ta koma ga Allah tana tsinewa ubanta tana cewa Allah ya higa tsakaninta da ji abu ba kiyama ku ji tsoron Allah iyaye kai da kake cewa sai yarka ta gama secondary school ko ta gama abin nan eh, jami'a ko ta gama diploma ko ta gama NCE ko ta gama kaza za ta yi aure da Allah tambayar da nake so na yi maka don Allah karkace na ma rashin kunya don Allah kai ubanka da ya tashi maka aure ya tashi auren uwarka kai hakuri fa ba zagin ka nake yi ba ni ba haushe ne ubanka lokacin da ya tashi auren uwarka sanda ta gama digiri sannan ya aure ta mafi yawancin waɗanda suke irin wannan maganar cewa wai ‘ya'yansu he sun gama makaranta in ka je ka bincika za ka samu iyayensu su ko yaƙi da jahilci ba su yi ba ko yaƙi da jahilci ba su yi ba amma wai shi yanzu yana so ya kallafa wa ‘yarsa cewa sai ta yi kaza sannan ta yi aure kuma kuna munana wa Allah zato wai malam to shi shikenan idan aka bata ta aure to in mijin ya mutu ya barta fa to kai kake da rayuwarsa me yasa ba za ka kyauta zato ba ko kuma ka ji mutum ya ce to malam idan har ba ta karatu ta samu aiki ba to idan mijin ya sako ta fa to dama ka aurar da yar karan a sake ta ai dama idan aka yi aure dindindin ne ka sama wa yarka miji nagari shine wannan kawai ka'ida ita ma ta nemo mutum nagari wanda zai rike mutuncinta to amma a ce wannan abun ka ƙi ka bai da hankali a kansa shin tsakani da Allah wannan daidai ne ɗan mata wallahi wannan guda ɗaya ne cikin dubu da suke kawo irin wannan kukan cewa an hana su yin aure saboda wani dalili babu kuma dalili mai ƙarfi kuma ku je jami'ar mana ai muna tare da 'yan jami'ar muna jin irin abubuwan da suke faɗa wata yarinya za ta zo gaba da gaba ta ce malam ni fa karatun nan kawai ina yin sa ne amma wallahi malam aure nake so sannan kuma jami'a gida ne na akwai karnuka a ciki ina nufin karnukan farautar shaidan waɗanda dama suna neman ina irin waɗannan 'yan matan da suke neman wanda za su neme su yi fasikanci da su da haka idan baka yi da gaske ba to yaran yarka kashe ta lalace saboda ka hana ta aure ka ba ta free ta tafi jami'a tana hostel a can za ta kwana a can za ta wuni a can za ta ci a can za ta sha wataran idan sai broke wani saurayi ne daga cikin samari ƴaƴan masu dukiya zai ɗauki kuɗi ya bata ya je kwana da ita nan nan ku je ku nan nan bakin jami'o'in namu ku je ku ga abin da ke faruwa magarbar fari za ka je ka samu motoci suna layi ɗan matan nan suna fitowa ana shiga da su cikin gari ana kwana da su a ƙananan hotel hotel da guraren restaurant da guraren cin abinci ku je ku ga abin da yake faruwa ku ji tsoron Allah haƙƙi ne a kanku ni na tabbata har ga Allah idan yarka bata gama digiri ba ta koma ga Allah Allah ba zai kama ka akan me yasa bata yi digiri ba amma wallahi idan ƴarka ta yi zina a dalilin ka na rantsi da Allah Allah zai kama ka amma tsakanin ni da kai ka ji wane ne mai gaskiya a cikin wannan maganganu shin digiri Allah zai tambaye ka akan ƴarka ko kuma wani abin da ya shafi makarantarta ko kuma a'a Allah zai tambaye ka akan tarbiyyarta kamar yadda manzo Allah ke cewa kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'iyyati والرجل في أهل بيته رائن ومسؤول عن رئيته saboda haka ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku dinga kula da haƙoƙin ƴaƴanku ku dinga kula da haƙoƙin mutanenku wannan ba ƙaramin alheri ba ne. muna addu'a Allah ya sa ku gane Allah kuma ya ganar da mu baki ɗaya. to akwai waɗanda suka ba da taimako za mu dan faɗi sunayensu a gurguje a farko dai akwai ainihin wato Ahmad Muhammad Bello ya bada naira dubu ɗaya akwai garba muhammad ya bada naira ɗari biyar akwai abubakar abdullahi ya bada naira dubu biyu akwai menene fage tet ne kan ko menene fake tet ne ko fage tet ne ibrahim ya bada naira naira naira nawa kasa ne nan naira ɗari ne ko nawa ne nan alarama naira ɗari yi kai wannan ɗarin ta ka hita koma kamar dubu ai eh ok na to jabir yusuf ya bada naira ɗari biyar sai yusuf adamu abdulmu'mini ya bada naira dubu biyar sai adamu umar kumo ya bada naira ɗari sai abba gana a fatima shatima abba gana shatima ya bada naira ɗari sai muhammad sale abubakar ya bada naira dubu ɗaya sai naziha bello sani ta bada naira dubu biyu sai ɗanladi abubakar ya bada naira dubu uku sai adamu kalib ya bada naira dubu ɗaya sannan sai wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar sannan sai awwal sani ya ba da naira ɗari hudu sannan sai muhammad adam ya ba da naira ɗari biyar sannan sai ishaku a dauda suleiman ya ba da naira ɗari biyu sai wani bawan Allah ya ba da naira dubu ɗaya sai wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyar sai zainab ali ta ba da naira ɗari sai haruna a menene shafi'u ya ba da naira ɗari biyar sannan sai hamza jibrin ya bada naira abin nan awwalu garba tukun ya bada naira dubu biyu sannan sai hamza jibrin ya bada naira ɗari biyar sai adamu nasiru ya bada naira ɗari sai muhammad ibrahim ya bada naira ɗari shi ma sannan sai fatsuma ahmadu ta bada naira ɗari uku sai usman sanusi ya bada naira ɗari biyar sannan sai suleiman a Mustapha ya ba da naira ɗari biyar sai Muhammad Ahmad ya ba da naira ɗari biyar sai wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyu sai Ibrahim Muhammad a tafida ya ba da naira dubu ɗaya sai dalhatu Abdullahi ya ba da naira ɗari biyu sai Muawiya ESA ya ba da naira dubu ɗaya sai Muhammad Adamu ya ba da naira dubu ɗaya sai Fatima Fatima Yusuf ta ba da naira hamsin sannan sai wata baiwar Allah da ta zo ɗari biyu ta ce a ta addu'a tana fama da ciwon ido Allah ya ba ta lafiya sai ainihin wato Ah. Ah, wata baiwar Allah ita kuma ta hau mashin ne sai bata ba da kuɗin ba ko ɗan ataban ya tafi bata sallame shi ba ne to dai ta kawo naira hamsin ta ce a ta wa wannan ɗan ataba sadaka Allah ya kai masa ladan to wannan baiwar Allah ta kawo wannan a ah, jumlar kuɗin da muka samu a yau naira dubu ashirin da takwas da naira ɗari biyu ya Allah waɗanda duk suka ba da wannan gudunmawa da wannan taimako muna addu'a Allah madaukakin sarki ka saka musu da jannatul firdausi ka sa su gama da duniya lafiya ka kuma biya musu burkatun su na alkhairi Allah ka datar da mu duniya da lahira yan uwa ina ga zamu dakata anan sai mu addu'o'i rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma inna nas'aluka alkhaira kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min sharri kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimna wa ونسألك العلا من الجنة ونعوذ بك من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kada yau kun sun yi shayin sun gaba daya